Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihar Naija, inda aka samu hasarar rayukan wasu zaratan sojojin Najeriya da kuma mabambanta ra'ayoyi da ya biyo bayan hatsarin wani jirgin saman sojojin saman Najeriya da ya ɗebo mayakan da suka ji rauni a fafatawar da dakarun ke yi da 'yan bindiga daɗi a jihar ta Naija. Har Boko Haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan report. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai gashi a sake zuwa a a abin da sun bindige wannan jirgin sana zuwa gaya muna waya ya kira shi ne kana ga zan waya da wannan maganar. Ko nauyi ne mashi yawa shine ya fata wai wani ya buge shi ba duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne. muna ganin zaman lahiya shi na ƙara ƙaurace muna a ce ɗan bindiga wanda an san shi an san mazamni ne an san ayyuka na yi an san kuma inda yaka kara na. a ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusan ishirin da wani abu. akwai ƙungiyoyi kamar na boko haram da sun ka kafa tuta a wajen to kaga wannan ya canza tunaninmu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata kamar yadda yake so ya ya mutsa rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya ya wace ta shi gwamna da ya ce bai yadda harbo shi aka yi ba da bakinsa kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare Aika aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Neja na ƙarin zafi. inda a wannan mako kwanaki biyu a jere 'yan bindigar suka halaka wasu zaratan sojojin najeriya sama da ashirin Mustapha Nasiru Batsari wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja ya aiko da wannan rahoto. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi ma jami'an tsaron kwantan bauna ne a yankin Zangeru da ke kan iyakar ƙananan hukumomin rafi da kuma wushishi duk a jihar Niger. A daidai lokacin da jami'an sojojin ke ƙoƙarin hana 'yan bindigar wucewa da ɗaruruwan shanun jama'a da suka koro wani mazaunin yankin aikin da ya buƙaci a ya sunan shi ya ce a cikin dare wayewar garin safiyar litinin dinnan yan bindigar sun hallaka sojoji goma sha uku yayin da tsakiyar ranar litinin dinnan kuma suka hallaka wasu sojojin guda takwas. Guda ashirin da ɗaya kenan ga goma sha uku ga takwas. Kuma duk a yanayi na kwanton ɓauna. Duk a wani yanayi na kwanton ɓauna. Sani Adamu na ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen kundu da ke dab da garin na zingeru har ma ya samu karaya a hannu a sakamakon bugun harsashi. ne sakamakon haɗuwa da muka yi da bandis shine wurin inda ake musayan wuta shine budar ya kama ma hannu ya karya ma hannu. kun ga barayin nan kun tada tada su ne. eh mun gan su ido da ido duk kwamandodin da muke gaba tare da su duka gaskiya ba wanda ya dawo daga cikin. duka kwamandojin sojojin. duka kwamandojin sojojin. garba kundu na cikin waɗanda suka kai gawarwakin sojojin a asibiti ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. Da mu aka sauke gawan a cikin asibiti ɗaya bayan ɗaya don ina mai tabbatar maka da cewa asibitin muka kwana. To ne kuke so hukuma ta yi? Muna neman alfarma hukuma ta taimaka mana da jami'an tsaro. Alhaji Tanko Madaki shine dagacin Zangeru ya buƙaci kai agajin gaggawa akan wannan al'amari. Su kasan hilani dama su riga sun san cikin daji. Su ko sojoji baƙi ne a wurin nan kuma gashi ana ruwa ga duhu su ba za su iya sanin wurin boyon barayi ba. Shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Usman Katako da ya ziyarci inda lamarin ya faru ga abin da yake cewa. Waɗannan sojoji da suka rasa rayukansu akan aikin su Allah ya ji kansu Allah ya rahama musu wanda kuma suka jikata cikin sojojin da 'yan banga Allah ya ba su lafiya wannan kuma ibtila'i Allah ya kawo mana karshen shi da wuri. Daga bisani dai wani jirgin helikwafta na rundunar sojin Najeriya ne ya kwashi gawarwakin sojojin guda ashirin 21 a ciki akwai mai mukamin manjo da kuma mai mukamin kaftin. To ita ma rundunar sojojin saman Najeriya ta ce wani jirginta mai saukar ungulu samfurin mi-717 ya yi hatsari a jihar ta Neja bayan da ya ɗebo wasu daga cikin dakarun da suka samu raunuka kakakin hedikwatar rundunar sojan saman najeriya air komodo edward gabquet ya shaida mana cewar jirgin wanda ya taso daga zungeru a jihar ta Neja na kan hanyarsa zuwa jihar kaduna yayin da ya samu hatsarin a cikin daji ko da ke daga baya an yi ta samun rahotannin da ke cin karo da juna alal misali shugaban karamar hukumar shiroro yankin da wannan jirgi ya hatsari Akilu isya kukuta ya ce 'yan bindiga ne suka harbo wannan jirgi. Kasan inda lamarin yake ciki, kasan mu a yanzu dai muna yi aiki da rahoton da mutanenmu suka bamu ne da zama a ƙauyukan. tunda su muke wakilta a wurin. Ba wanda rahoton da ko gwamnati ko wani abu ya ta yaka ɗauko shi mu ce mu da ita ne zan mu yi amfani ba. Mu muka san da muke ji. A takaice mutanen nan na na a wurin har Boko Haram suna na sun kafa tuta a takarar jiya ne an bani wannan rahoton. To idan kuwa sun kafa tuta wannan yankin sai ce a sake zuwa a ce abin da sun bindige wannan jirgin sana zuwa gaya muna waya crash ne kana ga zan waya da wannan maganar sai ne suka yi kwantan bauna da suka ganga tana zuwa kamar tana gani zata zo ta wurin su ne kuma ba wai zata zo ta wurin su bane amma da suka yi kwantan bauna tun da jirgin ya wuto da ta bangaren ita ma jirgin na hankali ta kwance ne ba tun da ba dalilin da aka ta kai ta kenan ba tun da tun da suka gani kawai suka nufan mutu da tun da suna da kayayyaki da yadda zaton ka da bomb su tashi a wannan yankin shiroro ai ya wuce adadi wallahi. To sai dai kuma gwamnan jihar Neja Honorable Umar Muhammad Bago ya ce sam wannan jirgi ba har shi aka yi ba. jirgin nan ba jirgin yaƙi ba ne jirgi ne na ɗaukan abubuwa helikopta ne kuma ya zo ne ɗauka gawakin sojoji da aka kashe a ƙasan zungeru bayan ya tashi daga zungeru ko nauyi mai mashi yawa shi ne ya fa ba wai wani ya buge shi ba duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne. to ko me masu sharhi ke cewa akan haka? Farfesa Muhammad Tukur Baba masanin tsaro ne. gaskiya shi abin da man na wannan karamar hukuma ne ke faɗa akwai abin kamawa a ciki akalla na cewa mutanen nan suna dajin nan sun kafa tuta kuma su karamar hukuma ta samu wannan bayani ne daga su mutanen da ke zaune a ƙauyukan nan a wannan dajujukan da suka nuna lalle cewa suna nan akwai ƙungiyoyi kamar na boko haram da sun ka kafa tuta a wajen to kaga wannan ya canza tunaninmu na cewa wannan abin fa ba a bashi muhimmanci muhimmanci kamar yadda ya kamata kamar yadda yake so ya ya mutsa rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya ya wace ta don haka za mu koma da cewa ya kamata a bar duk wani abin da ake yi na abin nan na tsaro a fuskanci waɗannan mutane a dakile su a cikin lokaci takaitacce yadda mutane za su koma rayuwarsu na zaman lafiya sannan kuma a ci gaba da yunkuri na raya ƙasa ta hanyar tattalin arziki ta hanyar ci gaba da sauran abubuwa to kaga kamar irin wannan a ce ana da irin wannan a kasanmu sannan hukumominmu da shugabannin ƙasa za su ma yi tunani za su ma yi tunani kai wa wasu farmaki wai ba su demokradiyya mu ba shi muke yi ba demokradiyya na a ƙasan nan sannan wai za mu je wani waje mu kai musu farmaki a nan kuma ga irin waɗannan abubuwa da muke fama da su mutane ne da ba su da kayayyakin eh, suna da kayayyakin aiki amma ba su da horo ba su da tsari ba su da shiri na jami'an tsaro na wannan ƙasa ya kamata gwamnati su sake tunani wannan abin fa shi ne bature ke cewa existential threat wannan abin nan barazana ne zai kawo ga rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya don haka in muna so wannan ƙasa ta rayu a cikin haka ya kamata shugabanninmu su yi wani abu a kai hadda haka za mu ce inna lillahi kenan ga wannan abin da ya faru abin takaici ne na kwarai da gaske abin yin kuka ne gare shi da kuma fata su shugabanninmu za a gaya musu gaskiyan abin ba tare da an ɓoye wani bayanin asiri ba a gefe guda kuma ga abin da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum farfesa faruk bibi faruk na jami'ar abuja ke cewa a gaskiyan magana tabbatar da me ya faru da faduwar jirgi yana ɗan ɗaukar lokaci kafin a iya bincike saboda shi jirgi yana da wato abubuwan da suke wato rikodin duk abin da yake ciki da inda ya maganganun da ake da shi da kuma abubuwan da suka faru da shi a lokacin da yake tafiya to idan ba wannan na'urar aka samu da take wato ɗaukan duk wannan sautuna da yake ciki ba ba za a iya fitowa a tabbatar a hukunce cewa ga abin da ya samu wannan jirgi ba sai dai a irin wannan takaddama da ake yi za a iya bincike a ga cewa na farko dai me ya kai jirgin wannan wurin an neme shi ne ko kuma kawai a hanya zuwa wani wuri ne ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya faɗi na biyu za a iya bincika a ce to me ake yi a wannan wurin shi gwamna da ya ce bai yadda harbo shi aka yi ba da bakinsa kuma ya yadda cewa akwai 'yan ta'adda kala biyu wanda kansu ma ya haɗe yanzu suna tafiyar da harkokinsu tare da wanda suke haƙan ma'adinai na eh, abin nan gwal da sauransu da kuma masu satan shanu ko kuma masu eh, sata shanun jama'a cewa ana ma kwasan ma'adinan ne yanzu a ɗora a kan shanu 200-300 a yi inda za a yi da su a je a kwasa. A cewar shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya jihar Sokoto Bashiru Altine Guyawa Isa na cewar wani al'amari fa abin takaici ne. Wato al'amura yadda suka kasance ko suke faruwa eh, wannan ƙasa na waɗannan al'amura na 'yan bindiga abin haushi ne takaici mala Hassan. Al'amura ne waɗanda koyaushe guwayoyin 'yan Najeriya suna ƙara kariya. Koyaushe hwata ainihin tana ƙara dushe muna. Muna ganin zaman lahiya shi na ƙara ƙaurace muna. A ce ɗan bindiga wanda an san shi an san mazamni ne an san ayyuka na yi an san kuma inda yaka kara kaina a ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusan ishirin da wani abu da horar hula da ainihin jami'an sa kai domin kare al'umma ai kaga abu ne wanda yake cewa idan da wata ƙasa ce wadda ta sa abin da tsaron da ba da muhimmanci ga tsaron da ɗaukar tsaron al'ummar da muhimmanci babu shakka cikin wannan lokaci da yanzu an kaɗu kuma da yanzu ana gudanar da taruka da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu amma wannan ba shine farko ba kuma wannan ba shine ƙarshe ba amma babban takaici daga cikin al'amari al'amarin irin yadda jami'an tsaro suka yi taron Sokoto shekaran jiya suka tabbatar da ainihin ana samun ci gaba kuma tsaron shina samuwa. Ba a yi awa 24 ba haka ta faru to ai kaga al'amari ne kuma wanda za a kara duba maganganunsu ko kaki ko kaso dole ce da sake. Basharu Altine Guyawa Isa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya.